sai muka zamna muka ga akwai wasu manya daga cikin eh, makarantar wataniya baki daya wanda sun taka rawan gani gaskiya ya kamata a yaba musu saboda sun rika baya kuma bayan su yayi kyau su ake ce ma in an ga ana sanarwa na lamarin makaranta shi kaga an ce halifa da manyan makaranta to su manyan makarantan su ne a yau in Allah ya yarda za mu ba su lamban yabo muna sai a matsayinmu almajiransu diyoyinsu jikokinsu zumuratu zikiri za mu ba su ganin cewa sun taka rawan gani kuma sun duba makaranta sun yi sun raya ainihin turas na sheikh ahmad babal wais tun jiya har yau kuma muna fata allah kara musu lafiya wannan abin da za mu yi ba su da labari babu wanda daga cikinsu wanda suke da labari don haka a takaice za mu karanta abin da ke ciki insha Allahu sa'an nan mu eh, ba manya su gabatar da su baki daya alhamdulillah mun soma da cewa jam'iyyatu zumratul dhikr shababul wataniya shahadatu shukrin wa takdir shine muka fara cewa fa bi munasabati dhikra 60 sana li ihya'i lailatul isra'i wal mi'raj tataqaddamu إدارة زمرة الذكر شباب الوطنية بكل عبارات الشكر والعرفان بالجميل إلى معاليك على جهودك المستمرة في حفظ تراث الشيخ أحمد باب الواعز والسعي في شتى الطرق لرفع راية الوطنية فزمرة الذكر إذ تقدم لك هذه الشهادة ترجو من الله الكريم أن يحفظك ويتفضل عليك بمزيد من الصحة في الجسم والبركة في العمر جزاك الله خيرا نعم أتكيشي أبين دنا فدعتم فرقو game da su wayannan manya shine ainihin aka tarjama cikin larabci haka din kuma aka rubuta cikin ingilish haka din kuma wanda ya sa annu shine ar-ra'is chairman adnan abdul wahab sana al-amin kuma secretary muhammad al-fatih yusha babul wa'iz wannan rana ranar laruba 26 ah, min rajab 1445 insha Allah 7 february 2024 wannan shine abin da aka rubuta za a ba ainihin wayannan shugabanni guda shida za a ga kamar sarki da yake ciki sarkin kuma akwai sanadiyan abin da yasa aka sa shi a ciki aka bashi saboda amini ne kuma cikin tarihi wancan lokaci da yake korowa na tarihinsa ya nuna cewa akwai sanadiyan daya daga cikin wayannan manya ne shi ma ya zamo don wataniya eh, daya daga cikin wannan manya shine ainihin Alhaji suraj hassan imamul madrasa Eh, sa ne babban sarkinmu sarkin gurin sawa wanda yanzu haka shine caman na tafsiri na dindindin na makarantar wataniya baki daya don haka akan haka za mu soma a kansa shi mai martaba sarki insha Allah za mu nemi da kakanmu eh, babanmu mai rike da ainihin ragama na sarkin zango a yau shine mai martaba babanmu sarkin musawa insha ya kaddama masa da wannan ainihin lambar yabo a cikin ba minti insha Allahu mai martaba sarkin gurunsawa alhaj abdulhamid usman madugu Allah ya kara masa lafiya da sarakunan mu baki na'am التكبير التكبير al'ashim takbir to alhamdulillah ina ga wanda ke biye shine shugaba na gaba daya na makarantar wataniya baki da alkhalifa al-ustaz yusha ahmad babal wa'iz shine za a gabatar wanda zai bashi kuma shine shugaba na harkan tijjani a gane baki da maulana za'imul harka hafizakallahu wa ra'a at-takbir at-takbir at-takbir kama bai kama ba bai kama na ka samu a takbir to alhamdulillah wanda ke biye da shi shine babanmu fadilatul imam a sheikh imam muhammad abdul wahab wanda kowa ya san fama da yi ma'ainihin lamarin wataniya baki da allah ya taimaka wanda zai bashi shine eh, al ahmed sa'id secretary Allah ya taimaka baki daya na'am A takbir wanda ke biye da shi shi ne kamar kan da suke zamni tare fazilatul imam a shaykh al-imam Muhammad Isa mai riga Sallau Giwa salga duk da na fada kuma aka rubuta eh insha Allahu shine muka yi bayani a farko shi kuma wanda zai bashi shine mai martaba sarkin nufawa Allah ya kara daraja Allah kuma ya taimaka insha Allah na'am bismillah التكبير التكبير التكبير التكبير na'am wanda kuma ke biye shine wanda ke biye shine ainihin Ah, imamul madrasa a shaikh suraj hassan allah ya kara masa lafiya muna tuni duk sanda mu zumratu zikir muka tafi ziyara wurin shi akwai wani hoto na zumratu zikiri har yanzu har gobe yana cikin dakin shi yana nan in ka je dole shi ya nuna maka kuma shi ne chairman na elders zungu baki da ya nuna maka kaga wannan hoto to wannan ma ya kara mana karfin gwiwa muka tabbatar da wannan Allah ya kara masa lafiya wanda zai bashi kuma shine chairman mu na Wataniya Islamic Council baban mu Alhaji Munir Imam shi zai ba imamul madrasa Allah ya kara lafiya na'am التكبير التكبير التكبير التكبير التكبير نعم نكر شيء بابا مكاكمو الحاج ساني زكريا wanda shi ma babba ne jiko ne a cikin tafiyan makarantar wataniya baki daya wa'annan da muka baye su ne manya wanda su a ce almajlisul a'ala lil wataniya e cibiya na sama su ne caman zama eh, da taimakon alhalifa a sheikh alhaji armiyawu alhassan insha Allah za su hadu su ba eh, babanmu a sheikh alhaji sani zakariya baki daya don haka insha Allah alhaj ga khalifa ga kuma da taimakon shaman zama insha Allah za su gabatar su ba alhaj sani zakariya baki daya na'am at-takbir at-takbir ya saya a saya da wuri a saya التكبير التكبير التكبير to alhamdulillah wannan shine takaitaccen abinda zumra suka shirya na lamban yabo zuwa ga wayannan manya-manyan shugabanni namu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a an ce gobe kuma bayan magaribi akwai isra'i wal miraj da jagorancin halifa wataniya ummul kura da malam mustapha limamin ciki to duka zai mu yayi godiyan duka daga ofurkurum to an jama'a mu yi kawai za mu saurari zaiman harkatin